sashen hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai kuma rediyo amfani sarauniya fara'a nomad dalot da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwala voahausa.com alhamis 16 ga watan fabrairu na shekarar 2017 da fatan an waye gari lafiya ladan ibrahim a yau ne daga nan birnin washington dc tare da ibrahim kalmasi garba da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ibrahim a mu kanun labarai To shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba. shugaban amurka donald trump jiya laraba ya yi matukar kare tsohon mai baiwa amurka shawara kan tsaro wanda ya tsige shi a satin nan sannan wata haɗakar 'yan majalisun amurka ta dukkan jam'iyyu ta gabatar da wani ƙudiri jiya larabar na hana gwamnatin trump kwance takunkuman da aka gaba ma rasha ba tare da amincewar majalisa ba to da lakanun labaran kenan a cikin shirin za ji cewa majalisar ƙasa ta najeriya ta ce za ta ɗauki matakai daban-daban domin ganin an inganta tattalin arzikin ƙasar. Ita kanta gwamnati za ta yi nata kuma gudunmawar don kawo wannan samun ci gaba. Ha kuma wannan gidan rediyon ya kulla alaƙa da wasu gidajen rediyo a Najeriya. ko na zama in kulla zumunci ko kuma a madadin su gidan rediyo namu na murya amurka mu jaddada dangantaka da ke tsakanin da su kafafen watsa labarai da kewayen jihohi musamman a nan gombe da bauchi a kuma muna da rahoto kan taron sarakunan gargajiya a jihar osun domin inganta zamantakewa tsakanin jama'ar su sai grace alheri abdu za ta shigo da shirin ta na domin iyali amma fa waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba, duk da cewa Trump ya nuna cewa zai yi na'am da duk wata sabuwar hanyar warware rikicin Isra'ila da Falasɗinu, ko da kuwa bata hada da kafa ƙasashe biyu a wuri guda ba. bayanin trump na cewa amurka na iya yin na'am da tabbatar da kasancewar ƙasa ɗaya tilo a yankin a matsayin mafita mai ɗorewa al'amarin da ka iya gurgunta ƙoƙarin da amurka ta shafe shekaru gwammai tana yi na ganin an kafa ƙasar falasɗinu gangar da ta isra'ila ina nazarin batun kafa ƙasashe biyu wuri guda da kuma batun tabbatar da ƙasa ɗaya tilo amma zaɓin da ɓangarorin biyu suka fi so shine nima na fi so a cewar trump a yayin wata hira da manema labarai ta haɗin gwiwa da netanyahu ya ƙara da cewa zan iya harka da kowane zaɓi da na ga kamar kafa ƙasashe biyu ganga da juna zai fi to amma fa a ƙashin gaskiya muddin isra'ila da falasino suka kasance cikin farin ciki to ni ma zan yi farin ciki da duk irin zaɓin da suka yi yayin taron manema labaran trump ya kuma buƙaci netanyahu da ya ɗan dakatar da aikin faɗaɗa matsugunan yahudawa a yankunan da isra'ila ta mamaye yayin da fadar white house ke ƙoƙarin farfado da batun cimma zaman lafiya a gabar ta tsakiyar shugaban amurka donald trump jiya laraba ya yi matukar kare tsohon mai baiwa amurka shawara kan tsaro wanda ya tsige a wannan satin ya ce haramtaccen al'amarin nan ne na kwarmata na kwarmata bayanai a hukumar leƙen asiri ya rutsa da michael flynn kan tattaunawa wadda ya da jakadan rasha a amurka kuma a cewa trump manema labarai ba su ma filan adalci ba ko kaɗan da yake jawabi a wani taron manema labarai a fadar white house tsaye ganga da prime minister isra'ila benjamin netanyahu trump bai bayyana dalilinsa na tilastawa filan ya ajiye aiki ba bayan kwanaki 24 kawai da fara aikin duk da kuwa cewa fadar white house ta ce hakan na da nasaba da kara shakkan halin tsohon janar din da shugaba trump ke yi ya ce jami'in da ke ta kwarmata bayanan sirri kan tattaunawa flynn da jakadar rasha sergei kislyak suna kokari ne su rama irin mummunan kayan da jam'iyyar democrat ta sha tare da hillary clinton wato tsohuwar sakataren harkokin wajen amurka da trump ya kayar a zaben shugaban kasa na watan nuwamban da ya gabata amma mai magana da yawan trump sean spicer ya faɗa ranar talata cewa flynn ya yi bayanin karya ga mataimakin shugaban kasa mike pence da wasu jami'an gwamnati makonni gabanin rantsar da trump ran 20 ga watan janairu inda ya gaya masa cewa bai tattauna da kislyak kan wato takunkumin da tsohon shugaba obama ya wa kasar rasha ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wata haɗakar 'yan majalisun amurka ta dukkan jam'iyyu ta gabatar da wani ƙudiri jiya laraba na hana gwamnatin trump kwance takunkuman da aka ƙaƙaba ba rasha ba tare da amincewar majalisa ba kwarmata tattaunawar shirin nan tsakanin filin da jakadan rasha a amurka kan takunkuman da aka ƙaƙaba ba rasha ya sa ƙudurin doka irin wannan ya zama wajibi abinda wani fitaccen ɗan kwamitin majalisar wakilai mai suna adam shif ya gaya ma manema labarai kenan a wani taron 'yan jarida da aka kira wajen gabatar da ƙudurin shin yana magana ne kan tsohon mai bayar da shawara ga ƙasa kan harkokin tsaro filin wanda ya ajiye aiki ranar litini saboda matsin lambar da ta biyo bayan gane cewa filin ya yi tattaunawa da jakadan rasha a amurka gabanin rantsar da shugaba donald trump idan dai binciken gaskiya za a yi to dole ne mu binciki janar filin dole mu yi nazarin abubuwan da suka tattauna da kuma abin da tattaunawar ta kunsa dole kuma mu kira shi ya yi bayani a cewar shin mai ladabtarwa na marasa rinjaye na jam'iyyar democrat steny hoye ya ce ya yi imanin cewa aniyarsu ta samu wato ta samu goyon baya ainun daga jam'iyyun biyu ta yadda za a iya gabatar da ƙudurin ba tare da an yi amfani da ikon yin gaban kai wajen yin watsi da shi ba. tashe-tashen babamai waje biyu a arewa maso yammacin pakistan sun yi sanadiyar mutuwar mutane a kalla shida sannan wasu da dama kuma sun samu raunuka a jiya laraba jami'an sun ce fashewar mafi muni ta auku ne a gundumar kabilu ta muhammad wadda ke daura da iyakar afghanistan inda wani dan kunar bakin wake ya tarwatsa kansa bayan da jami'an tsaro suka gano shi suka yi kokarin tsaye da shi wannan fashewar ta hallaka jami'an tsaron pakistan uku da farar hula biyu dan kunar bakin waken na biyu wanda ke biye da wani mahari an bindige shi har lahira lokacin da yake kokarin tayar da mai da yake goye ya damara da su a jikinsa wani bayanin hukumar soji ya ce 'yan kunar bakin wake ne biyu suka fito daga afghanistan suka shirya kai hari a wani wurin da ke kunshe da ofis ofis da wuraren horar da sojoji da gine-ginen zaman iyalan ma'aikatan karamar hukumar a garin galanai madalla labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka bari fara da batun taron majalisar ministocin Najeriya wanda suka ce suna iya bakin kokarinsu domin samar da matakan da za su inganta tattalin arzikin Najeriya. Kakakin shugaban Muhammadu Buhari, Malam Garba Shehu, shine yawa manema labarai karin bayani. A cikin irin waɗannan matakai ya haɗa da cewa dole a jawo 'yan kasuwa masu zama kansu don a ba su ragamar gudanar da tafi da shi kansa harkar a tattalin arziki. Ita kansa gwamnati za ta yi nata kuma gudunmawar don kawo wannan samun ci gaba kamar misali akwai bukatar cewa dole a tashi sai a bunƙasa harkar samun wutar lantarki a ƙasa gaba ɗaya sannan da kirkirar aiki wanda ike ana sa rai a kirkiri kamar wato sababbin aika wajen miliyan goma sha biyar a cikin shekara hudu ko biyar masu zuwa nan gaba to amma baka ganin cewa ba tare da an yi matsayi akan maganar darajar naira a idon kasashen ƙetare ba ba lalle ne a ga wani tasirin duk matakan da gwamnatin tarayya za ta ɗauka domin farfadowa da tattalin arzikin ƙasa ba? Matsalar naira matsala ce da suke da dangantaka da matsalar karar arzikin kasa Yanzu haka irin matakan da gwamnati ta ɗauka masu saurare suna sanar da cewa yanzu fituna da ta taso a yankin da ake haƙo man fetur a Niger Delta ta fara lafawa kuma ana nan ana ta kokarin gyare-gyare na wasu bututun mai da aka lalata ana kuma tattaunawa da su kansu manya da ƙanana jama'a mutum shi ne riƙon gaddamar mulkin Najeriya yan kwanakin nan yana ta ziyarce-ziyarce a wannan yanki kuma ana ganin amfanin abin domin samun zaman lafiya a wurin ya fara sa shi kansa man da ake fitarwa a sai da kasar waje yana bunƙasa sai kuma gashi a duniyar ma farashin man ya fara bunƙasa abin da nake so na ce shine kasar mu kare rashin dala isassu shine babbar matsala ta kasa ita ta shafi naira maganar noma noma nan shi ake cewa shine ginshikin arzikin da zai yi abubuwa da yawa wurin tallafawa arzikin ƙasa amma kashi biyu cikin ɗari kawai aka sa a cikin kasafin kuɗi ba ganin wannan ma ba a yi shimfiɗa mai kyau ba to akwai shirin na musamman a ƙarƙashin wannan sabon tsari da gwamnati ta fito da shi cewa za a bunƙasa harkar noma duk da cewa abin da ake bayarwa a harkar noman kana ganin kaɗan ce rahoto da aka kawo wa gwamnati a yau a taron majalisar ministoci najeriya fa da ita ce ta biyu ba ko kusan ita ce ta uku yanzu a harkar noman shinkafa abubuwan nan sun fara bunƙasa umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria To daga batun majalisar ministocin Najeriya sai a can jihar Oshun a cikin garin Ijesha, sarakunan gargajiya ne suka taru domin tattaunawa yadda za su inganta zamantakewa tsakanin jama'ar su ga Hassan Umar Tambol da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Oni na Ife, Oba Enitan Ogunwusi ya yi kira ga sarakunan al'ummar Yarbawa su yi ƙoƙarin samar da zaman lafiya da haɗin kai ga ilahirin jama'ar da suke yankunan su kana kada su sanya siyasa harkokin mulki. Awa, ba anytime ogunwunsi ya ce abin da suke yi samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a a jihar osun abin da suke yi haɗa kan jama'a tare da taimakawa jama'a don su ci gaba ƙasa ma ta ci gaba oni na fm ya ƙara da cewa babu yadda za a samu ci gaba ba tare da zaman lafiya ba shi ko oba obukun na ƙasar ijesha oba adekunle aro malaran ya buƙaci sarakunan gargajiya da su riƙa yin abin da zai kare mutuncin sarakunan gargajiya gargajiya da masarautun gargajiya tare da yin jagoranci na gari ga talakawansu. A nashi jawabin isa oke Oba Adeyemi Adediran ya ce dukkan majalisar sarakunan gargajiya na jihar Osun suna cike da farin cikin wannan taro kuma sun gode wa Allah da aka yi wannan taron domin zai samar da haɗin kai da zaman lafiya da kuma ci gaba. Sarakunan gargajiya oba-oba chip chip da bale-bale da dama sun halarci taron makasudin taron da yi shine don haɗa kan al'ummar yarbawa musamman sarakuna hassan umar tambuwal muryar amurka daga ibadan a najeriya iná bá wọlé òkùnkùn ńlá kìí sálọ iná ọ̀rọ̀ ta ló To hukumar wannan gidan rediyon ta kulla dangantaka da wasu kafofin yada labarai a Najeriya wanda manajin edita Aliyu Mustapha Sokoto ne ya jagoranci wannan tattaunawa da waɗannan kafofin yada labaran. Na zo ne da dalilai guda biyu na farko na zo in kulla zumunci ko kuma a madadin su gidan rediyo namu na murya Amurka mu jaddada dangantaka da ke tsakanin da su kafafen watsa labarai da ke na jihohi musamman nan gombe da bauchi um, ta da zamu aiki tare da su na ɗaya kenan na biyu na zo ne domin yayata wani shiri na musamman da muka shirya a nan murya amurka na video domin nuna wa uh, amfani da su wannan kafofin watsa labarai din wajen yayata shi wannan video din wanda ya kunshi bayanai game da kungiyar uh, ta'addanci nan ta boko haram ta najeriya domin mutane su daɗa fahimta cewa abubuwan da kungiyar nan take ba musulunci ba ne ba da musulunci ya ce kai kabbara ka shiga masallaci ka hallaka mutane akwai wasu shiri da hukai waɗannan ma wa'annan gidajen rediyo da zai taimaka musu wajen isar da wannan sako idan muka kula irin wannan dangantaka da su cuɗe ne cuɗe ka zamu yi na farko dai za mu dinga musayar shirye-shirye a tsakaninmu da mu da su ah, na biyu suna iya samun horaswa ta wajen mu ko a nan cikin najeriya ko kuma a can amerika ma ta kama sannan kuma sau da yawa sukan samu agaji na kayayyakin aiki daga bisani shugabannin kafafen yada labaran da ake son kulla yarjejeniyar da su sun tofa albarkacin bakunan su kan wannan batu sunana ibrahim idris abubakar shugaban gidan talabijin na jihar bauchi mun daɗe muna eh, da wannan yarjejeniya da voa kuma muka sabunta ta nan ba da dadewa ba a ɗan shekaru na ga biyu ne da suka wuce sunana sadiya ibrahim biyu ni ce general manager na progress radio fm gombe eh to yanzu muna shirye-shiryen haɗa alaka ne wanda muke ganin zai amfane mu baki ɗaya daga munan eh, local radio stations zuwa can muryan amurka kuma muna ganin cewa za mu ba da goyon baya ɗari bisa ɗari don ganin mun cimma eh, burinmu. suna na gida da umar kumo shugaban gidan radio na rifawa gombe mun tattauna da management dinmu kuma mun amince za mu yi wannan za mu gina wannan dangantaka domin hakika dama abun bukata ne mu a gurinmu gidajen rediyo wanda suke nan gida kuma ake sauraron mu a kullum duk lokacin da aka ce an samu wani shiri wanda za mu dinga yi tsakaninmu da muryar amuka hakika za a samu ƙarin ilmantarwa domin dama shine aikin wannan gidajen rediyo faruk mu'azu gombe ne wadda nake wakiltar eh, gmc radio wato gidan rediyo mallakan jihar gombe to alhamdulillahi zuwan shi alhaji aliyu musa sokoto eh, na muryar amurka zuwa nan gombe domin wato haɗa alaka tsakanin waɗannan kafafin yada labaru da muke da su a nan jihar gombe da kuma ita kanta murar amurka wato abu ne mai muhimmanci kuma na imani wannan dangantaka zai taimaka gaya wa mu kafafen yada labaru abdulwahab muhammad murar amurka daga bauchi a nigeria mai jarida dan ku yan jaridu ba ya ke ɗibar mai haɗau kai idan haka ne tunani in da waka na To madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo na ya ce karfe goma sha biyu na tsakar dare da minti goma sha bakwai ga kuma shirinmu na gaba. Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa ba roƙi ka don ka ba. jama'a tambaya ni da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau 'yan matan sakandaren Chibok 195 da suka rage a hannun kungiyar Boko Haram suka cika kwanaki 1,026 a hannun kungiyar ba tare da sanin ainihin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. duk da ci gaban da jami'an tsaron Najeriya ke samu na murkushe wannan kungiya. Ranar Talata da ta kasance ranar nuna ƙauna ta duniya da ake kira Valentine's Day. Ɗaya daga cikin iyayen 'yan matan da har yanzu suke hannun kungiyar Boko Haram ya aika da saƙon ko ta kwana ga ƙungiyar da ke fafatukar ceto 'yan matan, inda ya bayyana godiya da dukan ƙoƙari da suke yi. Bisa ga cewarsa babu wanda yake ce masu komi game da 'yan matan, ya ce babu wanda za su iya tunkara a ƙauyen domin sanin halin da 'ya'yansu ke ciki ya kuma yi tambaya da cewa kuna da wani ƙarin bayani ko akwai yiwuwar za mu sake ganin su kana gani suna da rai menene gwamnatin tarayya take gaya muku muna fata kuna tattaunawa da su akan batun domin muna jin labarin abin da kuke yi kullum muna yi wa ƙungiyar bring back our girls addu'a kullum domin in ba domin ku ba da tuna an manta da mu ya karasa da rubuta sunansa da sunan yarsa da har yanzu take hannun kungiyar boko haram to a shirin domin iyali kowace rana rana ce ta nuna kauna muna kuma fata ba da dadewa ba allah zai hada 'yan matan cibuk da su cikin alherinsa And when you get the choice to sit it out or dance. kimanin watanni shida da suka shige shirin domin iyali ya yi hira da waɗansu mata da Allah ya yi wa gyaɗar dogo suka samu kubuta daga hannun ƙungiyar Boko Haram. Ɗaya daga cikinsu da ƙungiyar ta yi wa auren dole tana da tsohon ciki. To shirin ya sake komawa domin ganin halin da mai cikin da za mu saya sunanta take ciki. wannan aure da ake cewa ana muku aure a Sambisan sannan ya ake daurin aure yana nan kamar yadda muka saba yi ne a nan gida a'a babu kawai in muna zaune kawai za su zo in sun zo sai su yi printin wanda suke so ga wannan idan zan iya tuna kwanan baya da na zo nan na yi hira da ke na samu kina da ciki kusan wata bakwai mm-hmm. ah, ban sani ba ko ah, za ki min bayani yaya bayan da na barki bayan da ka bar ni da gaskiya na godewa Allah ni ma ban samman akan cewa zan haifu ba domin na sha wahala sosai da ciki na sha wahala na sha azaba to bayan ka tafi dai haifuwa ya zo ya kawo kai zuwa ɗauke ni an kai ni asibiti kwana da ɗaya a asibiti na biyu kafin na haifu an kai ni har specialist da an kai ni haka dama har ana so a yi mini aiki Allah da ikon shi yaro ya mutu a ciki na Allah da ikon shi suka yi yadda suka yi suka cire yaro na sha wahala amma yaron bai soka da rai ba tun lokacin da kike zaune kuma mun gaya wa duniya cewa ga abin da ya same ki mm. akwai wasu kungiya ko hukuma ko gwamnati da suka fito domin su ga sun taimaka miki musamman ma ko da lokacin da kike fama da juna biyu har lokaci da kika sauka to gaskiya na gode wa Allah na gode musu akwai kungiyar da sun sun taimaka mini ana ce ma kungiyan yan riski yan riski ana ce ma yan kungiyan yan rescue ko eh hmm. sun zo sun sun bani abinci hmm. sun taimake ni da kuɗi sun bani filin kwanciya da su irin su kayan aiki kanana sun taimake ni da shi gaskiya na gode ba abin da zan iya faɗa na gode wa Allah na kuma na gode musu bayan wancan ba wanda ya sake ya zo sai kai din ne da yanzu da ka zo din to um, yawa irin ku mata da suka samu suka kubuce daga hannun boko haram suka dawo cikin al'umma suna fuskantar wani hali na rayuwa musamman cikin mutane da suke zaune da su suna musu kallo da wani irin ido haka nan mm. to ban sani ba ko ke kina fuskantar irin wannan yanayi to ani gaskiya dai a cikin gidan nan dai tun na zo ba wanda ya taba min kallo in da na zo an karbe ni da hannu biyu wayanda muna tare sun karbe ni mama na mata karbe ni ba wanda ya juye mini baya a lokacin da na haifu ma mutumin da muna gida ɗaya da shi nan shi ma yana cikin ɗaya daga cikin masu taimakona. na sun taimaka mini yanzu gidan da muna zama a cikin nan ma albarkacin shi ne shi ne ya taimake mu an ba mu gidan muna zama an ba haka dama ba ba mu da gurin zama amma albarkacin shi ya taimake mu ya yi magana an ba mu gida muna zama shi ma yana cikin ɗaya daga cikin masu taimakona ban san watakila waɗansu mutane a waje shine ba sa son gani na tun na dawo a cikin dajin nan ba amma wayanda muna gida ɗaya kam sun karɓe ni to mu koma ga lokacin da kuke hannun yan boko haram din nan shi wannan mutumin da aka baki a matsayin mijinki eh. za ki iya tuna sunansa kuma ko kuna zama da shi ku yi hira da shi kamar yadda mace da miji suke kike wani irin mutum kika fahimci mutumin ni ban fahimce shi komai ba ina mishi ganin makiyina ne ko in yana min magana ma bana mishi magana domin in ya zo yana nuna mini bindiga yana dukana yana bani azaba wahalan da yana bani ba na wasa ba kafin ciki ya shiga tsakanin da shi ma sanda ya nuna zai kashe ni ne kafin nan na yarda na ce to akan da in rasa raina ban san watakila Allah ma ya gan abin da ya faru da ni ba a so na ba saboda haka bari in mika kaina kawai akan da in rasa da watakila ko zan sake in gan yan uwana shi yasa na mika mishi kai har ciki ya shiga tsakaninmu da shi shi mai suna bana sunan shi bana kuna biye da mu shirin domin iyali ya yi hira da mahaifiyar ɗaya daga cikin yaran da waɗansu makafi suka rika yi wa fyaɗe a jihar Niger. Wadda ta bayyana cewa gwamnatin jihar ba ta cika alkawalin da ta yi musu na kulawa da yaran ba. Shirin domin iyali ya yi tattaki zuwa ofishin shugabar hukumar kare hakkokin ƙananan yara ta jihar Barista Maryam kulu domin jin abin da ya hana hukumar cika wannan alkawali. Ga bayanin da ta yi wa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari. Ita uwar abin da ya kamata ta yi mana shine inda ya gama shan magani in ta gan yaron bai samu sauki ba sai ta dawo wajen mu ta ce mana gashi ya gama yanzu bai samu sauki ba kuma tana neman a sake mai da shi asibiti sai mu mai da shi asibiti kila a canza mishi magungunan da ake bashi makaranta kuma ya kamata a ce ta ita ma ta sa ido don mun tabbatar mun kai shi makaranta an mayar da shi makaranta ya fara makarantan an gaya musu zai fara zuwa to in ita bata taimaka mashi sa na ce wannan ba zai yiwu mu yi mu kaɗai ba sai mun haɗa hannu amma ita bayanin da ta yi cewa abin da ya sa bata dawo nan ba aikatar ku jami'anta sun ce za su rika samun ta a gida shi ya sa ta yi ta a gida ba ku ga kamar ita ma tana da dalili eh ita ma tana da dalili gaskiya tabbas akwai wannan amma tunda ke ita take da ciwo din mm. in ta gan ba a zo ba tunda akwai mutane sosai kai iyaye in kun gan akwai wani matsala sai ku immediately sai ku gudo ku gya mana akwai waya ai ko ku buga waya ko ku zo ku same mu ba ku ga kaman suna da rauni tunda makauniya ce ita ma uwar ba ga kaman ita ma tana da rauni ya kamata ku dan dube ta na wani ko kuma duba ta musamman ma to dai tunda uwar tana cikin wannan hali din lalle za mu duba uwan ma mun tunda ba ta da lafiya a kwance take uwar bata da lafiya to ai ba mu ma sani cewa bata da lafiya ba ba mu ma sani ba to ka gani in ba ta da lafiya ai ba za ta iya ma ta kula da din ba so dole ne a ƙara miƙe taimako ta wajenta sosai fiye da wanda za a ce shi yana magani ko yana da ƙarfin shi in Allah ya yarda za a yi yanzu yaron nan za ku koma tunda har yanzu bai warware ba cikin shi na ciwo za ku sake koma ko ya za ku yi a ina ji insha Allah ko jiya ma da muka ji labari din ai an je an dubi yaro din eh an je an dubi yaro din kuma za a kai shi asibiti kuma hatta ita ma in Allah yadda za a taimaka mata yanzu ina aka kwana game da waccan shari'ar na na makafin nan har yanzu suna can gidan yari sai karshen watan uku za a dawo koko ita alkali ta canza wani tsari a har yanzu muna dan saurara domin akwai dalilai sosai har yanzu polis ba su samu sun canza su ma eh, caji inda suka yi ba domin ba su samu sun canza ba ka gani ba abin da za ta iya yi abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma mako na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana ku je mu da wani sabon shirin yanzu a madadin wakilan masanusa adamu da kuma mustapha nasiru ba tsari da suka bada gudunmuwa ga nasarar wannan shiri sai kuma Solomon Abo da ya daidaita sautin shirin da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya. To, madalla yanzu mun zo ga mu na karshe wato labarai amma wannan karan a takaice. To a takaice shugaban Amurka Donald Trump da Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu sun jaddada muhimmancin zaman lafiya a ganawar da suka yi a fadar White House a jiya Laraba. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Laraba ya yi matukar kare tsohon mai baiwa Amurka shawara kan tsaro wanda ya tsige shi a wannan satin. Wata haɗakar 'yan majalisun Amurka ta dukkan jam'iyyu ta gabatar da wani ƙuduri jiya Laraba. na hana gwamnatin trump kwanci takunkuman da aka kakaba marasha rasha ba tare da amincewar majalisa ba tashe-tashen bama-bamai wajen biyu a arewa maso yammacin pakistan sun yi sanadin mutuwar mutane akalla shida sannan wasu kuma da dama suka samu raunuka adadin cinikayya da kuma tsadar kaya sun haura a watan janairu a amurka al'amarin da ka iya nuna cewa ko kuma ya nuna cewa ya kamata babban bankin amurka ya ƙara kuɗin ruwa to madalla da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin a halin yanzu amma kafin mu tashi bari mu taya mai sauraron mu yau da kullum alhaji hussein dambo muna auren yarsa nafisatu husaini dambo da angonta ibrahim sani dabai wanda za a daura gobe juma'a idan allah ya kai mu a masallacin goruba da ke garin katsina hawa kuma muna mika dubin gaisuwa da fatan alheri ga ahmadu mai tebur a unguwar mai kwanta gora da mai gari tela da dan jumma ciyaman sai mamman inuwa tela a bakin kasuwa gora yanzu amadun kowa da kowa a nan sashen hausa musamman ibrahim ka Almasi garba da ya tana gabatarwa sai cuba cubahiro jiodo ne da ya bada umarni da injiniyan mu john elson ni ladan ibrahim ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shiri